وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيطيب لهذا اللقاء المبارك بهذه الوجوه المضيئة النيرة وفي هذه البقعة الطاهرة صلى الله عز وجل أن يجمعنا في جنة الفردوس كما أجمعنا هنا صلى الله أن يبارك في حياتنا ويثبت أقدامنا على طلب علم الشرع إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا ريب أنه من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة على عبده أن يختاره ويصطفاه وينتخبه ويجعله من طلاب العلم الشرعي فليس هناك نعمة أعظم من ذلك فهي من أعظم النعم وأجلها لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذا الكون لهدف عظيم ما هو هذا الهدف؟ سيدات سيدات لو سمحتن أتكلم بالعربية واصل أستمر أو أحول إلى لغة محلية نعم أقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذا الكون لهدف عظيم وغاية جسيمة ما هو هذا الهدف أه؟ ما هو ال العبادة العبادة ما هو العبادة لغة العبادة لغة الدعاء العبادة في اللغة معناها الدعاء الدعاء سيدات ما معنى العبادة لغة الخضوع والتذلل الخضوع والتذلل ما الذي أجابه نعم وشرعا عبادة شرعا أه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من ال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة نعم أبدا نكي سونا كيمو جبر نكي سونا إسا الله دي سبحانه وتعالى يقى جهة للترموني يسامر دمو من العدم دا hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an Allah subhanahu wataala ka ji halittar mu domin ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa a liya'budun ibadan nan dole ne a gina ta akan tubali na ilimi a dora ta akan harsashi na ilimi kuna ne kuke ko usulus salata أكو أصول ثلاثة ما هو العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه بالماذا بالعقل أه؟ بالآراء بالماذا بالأدلة ما هي الأدلة ما هي الأدلة الحجة ما هو الحجة ما المراد بالأدلة الأدلة جمع ماذا جمع ماذا جمع دليل ما هو الدليل ما هو الدليل أه؟ الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب والسنة dole ne mu yi wannan ilimi don shi ne Allah halicci mu شيء أول ما نزل من القرآن ماذا اقرأ فقوله تعالى اقرأ أمر لمن لمن هذا الأمر اقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم أمرني يعني كم من الله صلى الله عليه وسلم أه؟ تعم جميع أمته ماذا تعم جميع أمته نعم me wannan ke nunawa cewa awwalu ma nazala min alwahyi shine al'amru bil qira'a me wannan ke nunawa me yake nunawa ilimi cewa farkon abin da ya fara sauka na alqur'ani shine kai shine karatu wannan yana nuna cewa addinin musulunci addini ne na me na ilimi bai hada hanya ɗaya da jahilci ba saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta al'umman musulmi da waɗanda suke da yahudu da nasara shi musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi a cikin sallansa kula ya rinka cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul madha ghairul maghdubi alaihim wala dalin saboda me shi musulmi shine man jama'a bainal ilmi wal amal su yahudawa indahum ilm ولكن لم يعملوا بما علموا ولي... وسكم أن صرف ليس عندهم علم يبنون عباداتهم على الجهل تشي مسلمي با سو يكسن تشي وين غا علمي با ايكي كوكما ارنكا عباده ا cikin duhun jahilci kun san ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan muhimmancin ilimi suna duk kun san su ni'ima ce mai girma Allah ya zabe ka zabe ki wallahi akan wannan turba na neman ilimi karatun alqur'ani da haddace shi sanin malamin na samu malam akan a ulum menin abin gan tafsir ne ko akan usulul tafsir ne malam ki magana wannan ne ima ce mai girma wani har ya mutu wannan ta'awil da malam ke ce maka amma kuma professor ne a ilimin duniya amma za a yanka shi mai ta'awil bai sani ba wani zai karshi rayuwarsa bai iya arwalla ba bai iya karatun fatiha ba amma ya kai ƙololuwa a ilimin duniya ya je america ya je ingila ya je rasha ya je ina ne ana dama da shi akwai ina amma bai san bai iya karatun fatiha bai iya arwalla kuma haka zai mutu akwai wani a garin madina yana nan bai san addini ba akwai wani an haife shi a maka zai rayu a maka ya mutu a maka bai san addini ba amma yau ga ka a garin mina garin da a karatun za a yi maka a jami'atul islamiyya a kulliyatul qur'an da shi malam yayi shine yanzu aka same ka a nan gurin a masallacin da teku ana karantar da kai wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce to duk wanda Allah ya zaɓe shi ya ɗora shi akan wannan turba ya dage فعليه أن يجتهد ويجد ويش ويشمر ya dage kada ya wasa kada ya kasa a gwiwa daga fara neman ilimin har zuwa ƙarshen rayuwa saboda ɗalibin da ke neman ilimin addinin musulunci yana da daraja mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna to ina ganin aljanna hiya gayatul matali ko ita ce kololuwar abin da ake nema to duk wanda yake san aljanna to ya kama turba na neman ilimi alkitabu was sunna dukkan wayannan karatun da ake muku dukkan su ulum ne almusa'ida, ala fahmi, فهم معاني azza wa jalla, وجل وسنة رسوله صلى الله عليه ko mun yi karatun nan fa za mu mutu ko mu yi ba za mu mutu alaisa ka to yanzu me yafi kyau mu zaba? eh idan mun yi karatun nan time din zai tafi in ma ba mu yi ba zai tafi kuma Allah ya gaya mana ya halice mu ne dan wannan karatun dan mu san shi mu kaɗaita shi da bauta mu isar da wannan sako din shi yasa malam mai usulul salasa da yazo arrafa ilmi sai ce huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu din lisan kana sanin waɗannan al'amurra din to shi kenan kai ne mai ilimi sabani yanda wa'in suke kallo cewa ilimin duniya yau shine ilimi wani ne aka zo neman diyarsa ce to madalla sannunku da zuwa shi wannan da kuka zo magana shi me qualification din shi ne sai aka ce na farko dai alhaji ya haddace alqur'ani ce to naji ko makarancin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma akwai kokari wurin karantawa ya ce don Allah ku dakata yan uwa ina tambayan ku ilimin sa qualification kuna kai mai haddace qur'ani ana magana ilimi kuke magana qur'ani ina magana wani jami'a yi wani kwali yake dauke da ita abin da yake kallon ilimi kenan to randa da mala'ikan mutuwa ya zo sallama aka dauke ka aka kai ka cikin kabari abcd za a tambaye ka ko 1 2 3 eh me za a tambaye ka amma sai ba yi wancan ba sai kai wannan ka san Allah ka san manzon Allah ka san addinin musulunci za ka tsira ko ba za ka tsira ba amma duk ilimin da kai ba kai na wannan ba ka yi abin da Allah ya halice ka domin shi wajibi ne mu dage akwai kalubale a gabanmu musamman shababu sunna wallahi muna da aiki dole ne mu dage kwarai da gaske mu mai da hankali wurin neman ilimi kuma wannan darussa da aka sa mana waɗansu yanzu suna nan suna gan cewa ya za zuwa ce daura ana karantar da wani usulus salasa ana karantar da ahlari ahlari kuma ka san wani littafi ne ahlari al'ulum yubda'u bi saghairiha ana fara daga saghairul ulum qabla kibariha shi yasa abu umar ibnu abdul bar Allah ya masa rahama yake cewa طلب العلم درجات ومنازل ورتب لا ينبغي تعديها فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم مجتهدا زل ومن تعدى ومن تعداه عامدا زل ضل سيتي فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه tafahumuhu cewa kullu ma yu'inu ala fahmihi fa yake cewa neman ilimi mataki mataki ne step by step ana ɗaukan ilimi ne daga ƙasa a ji sama ba wai daga sama a yau ƙasa ba akwai mutumin da na sani zai fara karatu tafsirin alƙur'ani ko bai karanci wani abu na larabci ba sai ya fara da littafin ibn kathir ya je qurtubi ya je tabari yanzu ma dai Allah ya karɓar shi haka ya gama ko ɗalibi dai shi ma bai gane karatun ba sai ya je wurin malami a mai karatun awa uku yanzu mutum ya zo karatun hadisi sai fara da sahih bukhari subhanallah ko bulagul marami me zai ana ka fara da arba'una karatun fiqh dan sai hana kafara da ahlari ka raina ahlarin ne yanzu abubuwan muqaddiman malami ahlari kawai idan ka rike su kai ake da su zaka samu rama ubangiji ko ba zaka samu ba muna aiki da su ne muqaddima na malami ahlari ku duba muqaddima mai tsada da malam yayi a ahlari yanzu musulmi kafin ka shiga ahlarin nan da zaka zai kai aiki da kafin ka fara zuciyarka ta zama tsarkakakkiya ta wanku tas wanda kuma shine farkon abin da ake nema ga ɗalibin ilimi tathirul qal ya tsarkake zuciyarsa shine ibn abdulbar ke cewa neman ilimi mataki mataki ana bi ne a hankali gradually ake a hankali kana ɗauka hadisi ɗaya hadisi biyu ka rinka ɗaukan karatu a hankali a hankali daki daki shi yasa ɗaya daga cikin magabata wani ya zo wurin shi karatu sai ce karanta da shi hadisi ya karanta da shi ya ce ƙara mashi ya ƙara mashi ya ce ƙara mashi ga na ya ce wallahi ba zan ƙara maka ba shi kenan wannan tsohon sai ya fashe da kuka sai ce a ya bawan Allah yanzu abin da na tara ilimi a cikin shekara arba'in turidu an tajma'ahu fi yawmin wahid yanzu ni ilimin da na koya shekara arba'in kake so a rana ɗaya ka kwashe shine abin da ke damun ɗalibai a yau son yake yau yau ya tattara ilimi da za ka zama malami a rana ɗaya daga kawai kaji kasar ɗin malam wani ko kuma kaga malam wani na muhadara ya burge ka shi ke ne yau da kaji makaranta sai ka zama irin shi abin da ke da mutane da ya je kwana biyu bai zama irin malam wani ba a kasa ya ji ya kasa ya kai ni ma wallahi ba zan je in ba da zafi ni ma zan je kwa ya je ilima mai da kwasashen kwakwalwa ne sai ke cewa bai kamata mutum ya ƙetare wannan tafarkin na magabata ba duk wanda ya ƙetare tafarkin magabata wurin neman ilimi in mujtahidi ne yayi da ishihadi ne sai mala yake cewa to yayi talalabiya ya zami idan ko da gangan yayi yace dalla ya baci sai mala yace fa awwalul ilmi farkon ilimi hifdhu kitabullah shine ka haddace alqur'ani dubi abubuwan da muke sai ka ga mutum ya je ya ɗauki wasu karatuttuka tajwidi na ƙwar'ani ma bai iya ba kuma ga suna ga gemu ga wando ga makogi ga komai malam masha Allah ya dage amma bai iya karatun ƙwar'ani ba dukkan magabata gaba ɗaya wallahi ƙwar'ani suke fara da shi wadda ka duk ilimin da za ka yi dole ne ka gwama shi da ƙwar'ani ƙwar'ani shi ne na farko sai mala yake cewa da kuma neman fahimtar alƙur'ani ya ce kuma dukkan wani ilimi da zai taimaka a wurin fahimtar alkur'ani to neman su ya zamo wajibi tare da alkur'ani Allah ya mana jagora a ni karamin almajiri ne ba za ta kai man na zo sauraron karatu ne amma malamanka sun ce ka zo ka yi bayan da ka iya Allah ku yi haƙuri da abinda kuka ji Abinda na faɗa daidai mawafaka ne daga wurin Allah inda na tafka kuskure daga wurina ne saboda karamcin ilimina da rashin sani na ina roƙa Allah mun gafara ku roƙe shi gafara shi mai gafara mai jinkai subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh